السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى قوم يو أشرين قوة دماد الأولى إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دموليل نريه ثلاثين ترى هما يو ترى قوة بيو ميلادية دموليل قوم شاء تقص أولنا مسلاتي ميتار البركة جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه domin ci gaba da karatu a cikin littafin hadisi na umdatul ahkam min kalami khairil anam wallafa babban malami al-imam al-muhaddis عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عن الجماعيلي عليه رحمة الله زام تاشي سابا كتاب واتو كتاب اللباس للتاتي لديه بياني a game da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke bayani akan tufafi tufafi ah, mala aljama'ili rahmatullahi alaihi ya kawo hadisai guda shida a cikin wannan kitab duk da wasu daga cikin malamai wanda suka shirya littafin eh, ba su ce kitab ba sai suka ce babu libas kama al'imam ibn mulakai ya ce babu libas bai ce kitabun libas ba amma mafi yawancin kwafi-kwafi na umdatul hakam to shi al'imam al-jama'ili kitab ya ce kitabun libas kuma kitab din domin bangare ne mai cin gashin kansa abinci abin nan ba yi da alaka da af'ima bai da alaka da wani abu cin gashin kansa yake shi abin da ake bayani a kai na tufafi idan sun ce allibas malamai suka ce ma yuwa bibihin insanu jasada abin da ake ce ma allibas abin da mutum zai lullaba jikinsa da shi abin da mutum zai rufe jikinsa da shi wa yastu bihi awratahu sannan kuma ya rufe al'aurarsa wa yatazayyanu bihi sannan ya ado da shi wai ta jammalu bainan nas ya zama ya yi kyau a gaban mutane duk ana ce masa abin abinda zai rufe jikin mutum ya rufe masa al'aurarsa abinda mutum zai yi ado da shi ya zama ya yi kyau a gaban mutane shi ne ake ce masa allibash asalin allibas tufafi a cikin musulunci alhillu halal wato duk nau'in kayan da mutum zai sa a musulunci asalin sa halas sai idan akwai nassin da ya ce kaya kaza baya halasta a sas mun gani. ka'ida a game da al-libas al-ilmi eh, al-imam sa'adi rahmatullahi alaihi a cikin manzumar sa yana cewa wal aslu fi niyahi na tahara wal ardi was wal hijara ce wal aslu fi niyahi na asalin ruwanmu da muke amfani da shi mai tsarki ne wato yana nufin halas ne ruwa a shashi sai idan ta bayyana cewa wannan ruwan ya lalace wal ardi wat thiyabi wal hijara hakanan asalin ƙasa ita ma mai tsarki ce hakanan asalin tufafi mai tsarki ne haka nan duwatsu su ma asalinsu masu tsarki ne so daga asalin tufafi halafi so daga idan wani ya sa wani tufa shi wani ya ce waɗannan kayan da ka sa haramun ne to shi zai kawo dalilin da ya mai da wannan kayan suka zama haram mun gane yayi amma wal aslu fil libasi al asalin tufafi halal ne Allah ta'ala ya yi bayani a cikin ni'imomin da ya ba adam akwai tufafi ya ce ya bani adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum wa rishan wa libasu taqwa zalika khayr zalika min ayati llahi la'allakum tadhakkarun Allah ta'ala ce ya bani adama ya ku ƴaƴan adamu da anzalna alaikum libasan haqiqa mun saukan muku da tufafin da sau atiku. yake rufe muku al'aurar warishin sannan kuma akwai tufafin da kuke yin ado da shi su takwa sannan sai tufafi kuma na takwa shi Allah ta'ala ce zalika kai tufafin takawa ya fi duka sauran ذلك من آيات الله لعلكم تذكرون Allah ya sauka da tufafin nan nau'i uku domin mai la'allakun tazakkarun domin ku wa'azantu shi yasa malamai suka ce tufafi tana uku ne akwai makamu shatar akwai makamu azina sannan sai makamu takwa makamu shatari tufafin da mutum zai sa ya rufa masa asiri ya rufa masa al'aurarsa shine qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum ay yuwari awratikum tufafin da za ku sa ya rufe muku al'aurarku su kuma Allah ta'ala ya kasa su gida-gida akwai tufafin sanyi akwai tufafin zafi sannan akwai tufafin yaƙi kaki da ake sawa na yaki da kuma garkuwa da ake amfani da ita duk a matsayin tufafi to sai na biyu makamu zina shine ya ce warishen tufafin ado ke wanda su sun wuce a matsayin su rufa ma mutum al'aurarsa a sun kai ado ma ake yi da su bayan sun tsara al'aura to kuma ana ado da su sai kuma makamu takwa sai tufafi na takawa wanda ko da mutum ya sa tufafin can kala biyu idan bai da takawa a zuciya sai zai aikata abin da wanda ba yake tsirara ba zai yi ba kila shi sa mai hikima yake cewa idan mar'u lam yalbas libasan min at-tuqa tajarrada ughyanan wa in kana kasiya shi idan mar'u idan mutum lam yalbas thiyaban min at-tuqa bai sanya tufafin tsoron Allah a cikin zuciyar shi ba to taqallaba uryanan sai ya juyo ya zama tsirara yake wa in kana tafiya ko da ga tufafi a jikinsa shine sai ga mutum yana aikata wasu miyagun abubuwa amma ga shi a cikin manyan kaya to tufafi na cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ta'ala ya yi ma adam shi Allah ta'ala ce kun man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan aw tiqra'a khalisatun yawm al qiyamah ka tambaye su ka ce wane ne ya haramta adan da Allah ta'ala ya fitar da shi dan bayinsa Wanene ya haramta ka ce waɗannan abubuwan na musulmai ne a duniya da kuma waɗanda ba ma musulmai ba amma a ranar gobe alkiyama musulmai kawai za su zama za su ci gajiyar waɗanda. shi yasa za ka ji ana ba da labari cikin kayan aljanna wa yalbasu na tiyaban min sundusin khudri wa istabaraqin mutaqabili za ka ji an sa za a kaya ake bayani ka na alfarma na alharini da za a yi mana bayanin haramta su a duniya an basu ne sai mun je ranar lahira sai mu sa kafin mu shiga cikin littafi akwai duk wannan shimfiɗan muke yi mun ji ne tufafi sannan kuma tufafi ya kafi gida uku mun ce akwai eh, libasu sakri akwai libasu zina sannan akwai libasu takwa akwai kayan da za su rufe mutum al'aurarsa akwai kayan da ake sa su dan ado sannan kuma akwai tufafi na takawa wanda a cikin zuciya yake mun faɗa cewa asalin tufafi halafi al'imam al-bukhari ya fitar da hadisi amma mu'allaki wato bai kawo shi da isnadi ba amma al'imamu abu dawud da bayani shi a cikin musnadinsa ya fitar da shi da isnadinsa daga amru shu'aib an abihi an jaddihi daga babansa kuma daga kakansa shi kuma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kulu washrabu ku ci ku sha walbasu sannan kuma ku sa duk tufafin da kuke son ku sa wata saddaku sannan ku yi sadaka fa inna Allah azza wa jalla domin Allah madaukakin sarki yuhibbu an yura asaru ni'matihi ala abdihi yana son a ga alamar ni'imar da ya bawansa a tare da shi idan Allah ya maka ni'ima to ana son wannan ni'imar mutane su ganta a tare da kada ka rika sa galgalallin kaya kada kai cin abinci wanda zai gina maka jiki Allah ta'ala bai haramta ba وأن حديثني حسن إسناد حسن فدع الإمام البخاري يتاك في تد أثري معلق وتوبا سندي أما الإمام ابن أبي شيبة أتشم مصنف ننسى يا في تد شيء أمطين متصلي بإسنادي زوا ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس يتشي كل ما شئت والبس ما شئت ما أخفعتك خصبتان شرف أو مخيلة abdullahi bin abbas ya ce kulma shi ta ka ci abin da ka ga dama wanda allah ya halasta walbas ma shi ita sannan ka sanya tufafin da allah ya halasta duk wanda ka ga dama ma akhta akhta khaslata ne matukar abai ba dai da ɗabi'u guda biyu ba su sa ka kuskure ba su ne sharafun wa makhila sarafin almubazzaranci wa makhilatun da kuma takama kada ka ci abin da ya kasance halas ne amma kuma kana takama sannan kada ka ci abin da ya kasance na halas ne kuma kai almubazzaranci sannan kada ka sa tufafin da ya kasance na halas ne ka kai almubazzaranci ko kuma ka yi takama shi ya sa annabi sosai alaihi ya ce la yanzuru Allah ta'ala ila man jarra thawbahu khuyala Allah ta'ala ranar lahira ba zai dubi duba na rahama ga mutumin da ya kasance ya sanya tufafi suna jan ƙasa bai yana takama to waɗannan duka ga baki ɗaya suna nuna mana ashe tufafi asalin su halas ne asalin tufa halas ne a musulunci malamai sun yi istinbati suka kawo ƙa'idojin tufafin namiji da kuma ƙa'idojin tufafin mace wannan nan suna da kyau musansu ƙawa'id ne duk wani tufafi to da waɗannan ake auna su a tabbatar da sun halasta ko ba su halasta ba na maza da na mata malamai suka kawo ka'idoji guda goma a game da tufafin namiji sannan suka kawo ka'idoji guda takwas a game da tufafin mace tufafin namiji ka'idoji guda goma tufafin mace kuma ka'idoji guda takwas wannan suna da tasiri sosai ƙa'ida ta farko a game da ƙa'ida a game da tufafin namiji Allah ya kuna muharraman fi qumashihi wa dawlihi kai ya zama yadin da zaka sa shari'a ta haramta sashi wa launihi ko launinsa misali a yadi kamar hadisan da malam aljambaini rahmatullahi alaihi ya buɗe wannan kitabun libas da su akwai hadisin da ke bayani akan haramta sa alhari ne to haramun ne namiji ya ce yadi da ake ce masa alharini ya ɗinka ya sa kun ga abin da ya shafi yadi ke sannan na biyu launi sai ya zama launi akwai launin nukan da aka hana namiji ya sa kamar yadda ƙila nan gaba za mu ji su launi da aka hana namiji ya sa ko dai ya kasance ƙila hukuncin su haramun ne ko kuma a matsayin makaruhi ne saboda saɓanin da malamai suka yi amma dai misalin yadi shine alharini haramun ne namiji ya sa tufafi na yadin da aka yi shi daga ne. mun gane to ka'ida ta farko kenan kai ya zama yadin shari'a ba ta yi da shi ba duk tufafin da namiji zai sa to ya kasance yadin shari'a ta yi da yadin wannan ka'ida farko kenan ka'ida ta biyu Allah yuzhira al-awrata wa la yuhaddidaha kada ya kasance namiji ya sa tufafin da za su kasance suna bayyana masa al'aurarsa ko kuma su kasance sun iyakance al'aurar wato yayi nan kamar misali mutum ya sa matsatse ke yuzhir kamar misalin mutum ya sa abin da yake a buɗe shi kuma yuhaddid shine ya kasance gashi nan kai tsaye ya sa tufafin kasin arif amma gashi ya sa tufafi amma kuma tsirara yake to duk wanda kage yana cikin ka'ida ta biki ya kasance tufafin baya bayyana al'aurarsa ko kuma bai zo ya iyakance al'aurar ba gashi nan ana ganin ta ya sa tufafin amma kuma ga al'aurar nan ana ganin ta a waje ko kuma ana ganin alamar ta a waje to kada ya sa wannan yin wannan masu kan da yara suke sawa maza da fensir fensir wai suke ce ma wannan in mutum zai cire wani sai ya yi mintuna da yawa ya saba wando ba zai iya ba saboda yanayin wannan yadda aka yi shi a matsi haka riga in an tashi za a yi riga a yi ta a matsi tana fito da shafin jikinsa shi ya zama ya haifar da shi ɗanci a ban ƙasa kuma dama waɗanda suka kirkiro yin wannan tufafin manufarsu kenan a yau abin da mafi yawancin matasa ba su sani ba akwai kayayyakin da da za a zo a mutum bayanin suwa asali suke sa su ko nau'i na kala ko nau'i na ɗinci sai ya yi mamaki ya ji ko suwa ya sai kirkiro wannan tufafin to wannan ka'ida ta biyu ce kai ya kasance tufafin nan na bayyana al'aurarsa ka'ida ta uku Allah ya khalifa urfa baladihi almuwafiqa lishar'i kai ya zama namiji ya sa tufafin da ya saba ma al'ada al'ummarsa al'ada kuma da ta dace da shari'a domin ba kowace al'ada ba ce ta dace da shari'a to ƙa'ida ta sa kaya musulmi ya sa ya sa tufafin da na al'ada al'ummarsa kullum nakan faɗa a cikin mutanen da Allah ta'ala ya girmama su ya ba su tufafi mai kyau akwai bahaushe ba dan ina cikin sa ina cikin wannan kabilar ba wannan abu ne da kusan duniya ke ittifaki a kai zai wuya a ce bahaushe ya je wani waje da tufafin shi a raina mai so tari ma idan bahaushe ya je waje da tufafin sa ta bahaushe to sai ya zama shi yake ɗauka kallo sai ya zama sha kallo ga baki ɗaya sai a koma shi ake kalla abinda mala abokan imam rahmatullahi alaihi ya karantar da mu ke a cikin littafin tafiya mabudin ilimi lokacin da aka gayyaci editocin najeriya da kuma wasu na ƙasashen afirka a lokacin ana yakin duniya na biyu ingila ta gayyaci manyan-manyan editocin jaridu eh, da ake da su a wannan lokacin aka zaɓi malam abubakar imam a matsayin wakilin jaridar hausa ta gaskiya ta fi kwam duk saura da ya suka tafi tare da su sai suka shiga turawa kwat-kwat-kwat suka sa shi ku dama kudin da aka turo masa ya tafi je siyo yadi aka masa ɗinkin irin na bahaushe da naɗi da komai to dai da aka tafi shi kowa ke so ya ɗau da shi saboda wannan kima da kaya alif da tara da arba'in da wani abu ina ji alif da tara da arba'in da biyu zuwa da uku in bambanta ba lokacin da ake yakin duniya na biyu alif da tara da arba'in da biyu zuwa da arba'in da uku wannan darasi ne sosai a rayuwa ya kamata muka kula da wannan to shi yasa a shari'ar musulunci tufafin da zaka sa tufafin da al'umma kake sawa wanda bai saba ma shari'a ba domin idan al'umma taka tana da wani tufafi kuma da ya saba ma shari'a to nan kuma shari'a ba ta yarda da shi ba shi yasa za ka yi mamaki ka ga haushi sa hula na masa wahala ai ta rigima da mutane akan sa hula sai su ƙi? su isawa kaga ba daidai ba ne na uku ka'ida ta uku ta hudu Allah ya kuna sauba shuhura ce kai ya zama tufafi ne na shuhura tufafi ne na shahara mala albani rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa jilbabul mar'atil muslima ala dawil kitabi was sunnah sai ya ce abinda ake ce ma libasu shuhura wa huwa kullu saudin yuqsadu bihi al bainan nas abinda ake ce ma libasu shuhura shine duk tufafin da mutum zai sa shi dan nufin kawai ya zama ya bambanta a cikin mutane ya fito wasu malaman sai suka buga misali da wasu nau'ukan tufafi a ƙarƙashin libasu shuhura ka'ida ta hudu ce tufafin ya kasance na shuhura ne to mala albani ya ce abinda ake ce libasu shura dukkan wani tufafi da mutum zai sa shi domin ya fita da wani a cikin al'ummarsa to ba a san shi a shari'ar musulunci kada ka sa tufafin da zaka zama kai kai ne da an gan ka kawai kai kai ke da wannan tufafi to shine sai wasu malamai suka suka buga misali da su kamar wani malami eh, abin nan profesa a ƙasar saudi arabia nasir bin muhammad bin mishri al-ghamidi kusan ni littafin da aka rubuta da ke bayani a kan tifa ba kamar sa mujalladi biyu ne manya-manya kowane mujalladi wajen shafi 800 ya rubuta a kan libasu rajuli tufafin namiji hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da shi tun daga rayuwarsa ta duniya har mutuwarsa to a ciki ya buga misalan wasu yake cewa daga cikin misalan libasu shura, al-murtafi'u jiddan kayan da a gari kai za ka iya sa su saboda tsadar ba a san musulmi ya sa wannan tufafa libasu shura ne ya zama tsadar su ta kai sai a ce ga wani yadi yadin nan kwara daya shi kadai ana sai da shi yadi ɗaya da zai sa yadi ɗaya sai a ce ya kai dubu talatin to daga idan zai sa yadi hudu a masa a masa kufta misali ko a masa kano state talatin talatin so hudu dubu ɗari da ashirin kayan dubu ɗari da ashirin zai sa tsumma gani ba su shubuhani ya fito dau a cikin al'umma shi kadai daban to musulunci bai ka sa wannan tufafin ba misali na biyu da suka bada arradi'u jiddan wanda ya kasance makaskanci na ƙarshe sai a ce ga wani taro za a gayyace ka kai za ka yi jawabi sai ka je ka ɗauko kai wata riga tsumma irin rigar da in za a tafi roƙon ruwa ake sawa ita kanta in za a tafi roƙon ruwa ba kila in ka sa a matsayinka sai mutane su ga ai ba irin ta ya kamata ka sa ba ta yi ƙasƙancin da yawa wannan mali ba su shuhura ne kawai kayan da da an zo za a ganka shi kenan kai daban misali na uku da suka buga an ya kuna khilafar zigil mu'tadi ya zama tufafin ya saba ma kayan yadda aka saba sa kaya kamar misalin ne kamar misali sai mutum ya ɗauki wando ya sa a sama ya ce a mushi wani bujan wando sai ya yi shi kawai a matsayin wando ya zama mai wando ya zama masa riga mun gane ai ko kuma riga sai ya juyar da kan sai ya mai da shi ƙasa sama kuma ya sa shi ta sama ya riƙe ko ya ci a ɗan ɗinke mai ko ya sa fin haka nan ya fito yana cin za su shuwa kaga da ya fito mai mutane za su za su kalle shi shi yasa malamai suka lissafa daga cin khawari ulmuru akwai irin wannan sannan na uku na hudu misali na hudu ka buga buga almuzil tufafin da ke zuba da mutuncin mutum irin kayan yan kashin kasuwa irin kayan yan na yan abin nan yan kama ko irin su abin nan eh, irin su wawan sarki duk wani wannan kayan a musulunci ba halas ba ne sa mutum ya sa wata riga ba jau haka ko ya ɗauko shi ke na a ce mutum ya sa malin hudu ko malin biyar kawai ya fito ko ko mutum ya zo ya sa malin da ya ciki ya cikin tafi malin tsawo mun gane duk wanda yana cikin libasu shubuha da malamai suka buga misali a ciki so da duk kayan da za ka zo ka sa kawai ya zama kai kai za a waigo a kalle ka su hutu a gari shi ke yau kuma tunanin abin da ya koma na matasa ke kowa tunanin sai je ya kalli wani cin, ko ya kalli wani hoto na ɗan ƙwallo shi kenan kawai sai ya zo a ce shi ya fara fito da wannan kaya. wanda watakila wasu ku za su iya tunowa lokacin da kawai mutane yara suka koma suna suna ɗora rawani rawani yin bakin nan kawai da rawanin limamai sai suka koma kawai sai mutum ya sa shirt ko ya sa t sai ya ɗauko rauni kuma ya yafa kawai saboda neman magana da wayan mu aka wani lokacin da mutane suka koma suna sa ta zuge zariya sai mutum ya je ya samu abin da da ake ke ɗaura rago sai ya je ya siyo shi zai zariya da shi zariya shi na jan ƙasa duk an yi wannan a ƙasar nan to kaga duk waɗannan abubuwa ne ba su shufara ne baya halatta musulmi ya zama ya kasu shi musulmi ana son sai ya kasance mutakamili ne da ka gan shi zaka yi sha'awar addinin da yake kansa tun daga tufafin shi wannan yana da tasiri to duk wannan yana cin ka'ida ta hudu Allah ya kuma shuka ce kai ya zama tufafin da namiji zai sa ya kasance tufafi ne na neman shahara na neman a na neman a ka'ida ta biyar suka ce Allah yushbiha tauban mar'ati kai ya kasance tufafin ya kama da na mata saboda la'ana da annabi sallallahu alaihi wa wasallam yayi la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsata al-mar'ati wal mar'ata talbasu libsata ar-rajuli Allah annabi sama yace Allah ya tsine mu mutumin da namiji ne sai ya dauki kayan mata ya sa haka macen da za ta dauki kayan namiji ta sa to dukkanin la'anannin Allah ne Allah ya la'ane su la'anar Allah na nufin ba 'yan aljanna ba ne mun gane to kai ya zama namiji ya sa tufafin mace ka'ida ta biyar ce ka'ida ta shida Allah ya shiga a taubar kuffar wa tabbalati minan nas kai ya zama mutum ya sa tufafin da su kama da na kafirai kayan kafirai ne an san nasu ne kamar yin wannan rigar da fada ke sawa a coci ai kun gane irin ta wato na haka za ka ganta wani abun nan ita ba ta mata ba ita ba ta maza ba sannan kuma ta kama da riga asibiti ko ba irin ta suke sa ba har da fafaru ma ai irin ta suke sa ba to baya halatta musulmi ya je a masa irin wannan ɗinkin Allah ka'ida ta bakwai Allah yanzu la tahtal kabayn kada tufafin namiji su wuce idan sawu kasu wuce idan sawu iya kasu idan sawu kasu wuce idan sawu ka'ida ce wannan duk waɗannan hadisai suna suna nan birjik kowanne aka buɗe za a kawo masa hadisai masu yawa a ciki ka'ida ta takwas Allah ya kuna mustamilan ala surati salibi kai ya zama tufafin da mutum zai sa ya zama ya kunshi nau'i na wani abu na cross cross su wannan da yake ciye da ake da shi na kirista to baya halitta musulmi ya sa wani tufafi wanda ya kasance kuras ya akwai kuras a jikinsa ko ninki ne za a mutum shi ke ne zai ke a mushi wata kwalliya wadda da an ganta sai a san kuras sannan a nan mutane suna da wani hudu sai mutum ya kalli wani abu kawai sai ce ai kuras irin aikin nan da ake yi a riga suka suka ɗin nan ta gefe wani ya taba gani a jikin riga wani ya ce ya gano kuros ne a jikinsa suka zo fa allon bane ya ce masu ai kuros ne sai ce to kai yanzu ne aka ya zama kuros shi ai kuros ne ga ya haka ya haka na ce wasu ta abubuwa da yawa hata wukaken mu da muke amfani da su a gida dai ka tsaye da su kuros za su baka na ce kai kanka yanzu da za ka miƙe za ka iya zama kuros ya ce ta yaya na ce to miƙe ka gani ya miƙe na ce ya haka ce cross ne ke gari nan wajen gari waɗannan ba shi ake nufi ba na nufi abin da aka tabbatar da cross a yau suna da wata dabara kiristoci da suke da ita cross yanzu suna da sigarsa ta fi dubu ɗaya in ka shiga intanet symbols da suke wakiltar cross sun fi dubu ɗaya in ka guje ma wani bukaku so da ka wanda yake na zahiri da an gani za a san cross ne to shi ke nan yanzu hatta a abubuwan kofa a dole ake yi na kofa da akwai cross a ciki irin dan abin nan da ake yi tsalle kokarin kuna ganin mu ba mu ganin ku wato yan ciki na kallon yan waje duk irin shi in ka kalla akwai wanda duk na cross alamomin da ake amfani da su ga sunan a sabulu a man shafawa alamomin da ake da su na kotu duk da sunan da su ake yi so daga wanda ya zama naka gashi nan a fili tabbas cross ɗin ne haka kai ne aka ce ba kai, ka kai amfani da shi amma wanda bai shafe ka ba kai da ka iya za ka je kotu ne ake sai ka balle musu alamar ka gaya ba zai iya yiwuwa ba to wannan ita ce ka'ida ta takwas sai ya kasance tufafin da musulmi zai sa ya zama akwai alamar kuros a tare da wannan tufafin haramun ka je wajen dinki ka ce tele maka kwalliya shikenan sai a yi kuros haka yanzu wannan rigar tare misali da aka yi aiki a nan sai kuma wani ya zo sai a zo a sa wani abu haka a nan ya ja layi kaga wannan ya alamar kuros zahiri da an gani za a gane cewa kuros ne tun daga nesa to kai ya zama haka wanda akwai nusus da yawa da suka tabbatar da haka ka'ida ta tara a cikin tufafin namiji Allah ya kuna mushtamilan ala surati zawatil ahwa malamai suka ce kar tufafin da mutum ya sa ya kasance akwai hotuna na abu mai rai irin yadda yara suke sawa yanzu ko yaro ne za ta taimaka ya kayi kokarin kauce ma kayan da akwai hoton mutum a jiki abin kunya ka zo masallaci malam kana sallah ka shiga sahu wani na gaban ka ya koma ta tadabburin da aka saka kai na alkur'ani ya hana kai ka koma kana kallon hoton hoton da ya je sa a rigarsa na wani arne na wani kafin kai akwai wanda ya taba zuwa hoton mace ce a bayan rigarsa wallahi a masallaci sai da na ja shi gefe guda na kore na ce masa don Allah ya je cire wannan rigar ko kuma ya zama dole ya ɗauko ta ya ɗuwa a kamanta tunda fitina ce wanda ita ce ka'ida ta tara ka'ida ta goma Allah ya kuna mustamilan alal a'lami wal kalimatil ce. kai ya kasance wannan tufafin ya kunshi al'alami wal kalimatin qabiha wasu zane-zane da su kai maganganun da su kasance munana wallahi in kana karanta rubutun da ake yi a jikin wasu riguna da yaran mu suke sa hankalinka zai tashi i am crazy haka za ka gani fa a jikin rigan mutum wai ana majinu ni mahaukaci ne i am crazy haka za ka gani na taba gani a jikin riga wani yaro an sa i am crazy sai wannan kayan na yan luwaɗi ne kai baka sani ba gayi nan kalmar su ce wannan suke amfani da ita sai kuma ka je ka sa kawai da sunan gayu da kwalliya ka je ka ja kanka bala'i ka sa tufafin da mala'ikun Allah za su riƙa la'anarka mutanen kirki su riƙa ne maka albarka to da kadirin waɗannan abubuwan ba halas ba ne mutum ya nisance su akwai wani malami a ƙasar algeria bi'ij da ya rubuta wani littafin sa wa ahkamul libas wa zina sai da ya kawo wasu symbols a ƙarshen littafin wasu wato alamomi ga sunan da yawa duk a jikin tufafi ake sa su ko a jikin takalmi wanda ma'anoninsu ba su da kyau yin waɗannan abubuwan yana da kyau musulmi ya nisance su waɗannan su ne ƙa'idoji guda goma da tufafin namiji ya waje bai cika sannan sai su zama halarci. ƙa'idoji guda goma a ta'amuli in za ka sa tufafi to ka ɗauki waɗannan ƙa'idojin ka auna tufafin da za ka sa da su a gurguje sai ƙa'idoji guda goma da suka shafi tufafin mace wancan na namiji wannan kuma na mace yanzu za ne magana kan su kuma ƙa'idoji guda takwas ƙa'ida ta farko wannan mala albani rahmatullahi alaihi yana da littafi eh, jilbabul mar'atil muslima na faɗe shi a baya ala zauri kitabi wa sunna littafi ne mai ban sha'awa da kusan kan waɗannan ƙa'idojin guda takwas ya rubuta wannan littafin nasa ba kusan ba ka ma ya sa musu shuru shurutu libasin ma'ati sharuɗan tufafin da mace za ta sa to duka waɗannan ƙa'idojin guda takwas da za mu ambace su suna nan a cikin littafin malam albani rahmatullahi alaihi da kuma bayanansu da kuma sosan da suke goyon bayan waɗannan ƙa'idojin ƙa'ida ta farko isti'abu jami'il badni illa mastusniya ya zama duk tufafin da mace za ta sa amma a nan malamai suka ce amamal ajani tufafin da mace za ta sa wanda za ta iya fitowa gaban mutane mutanen da suka kasance ba muharramanta ba mun gane domin an sha faɗa mana cewa mace duk wani namiji to ɗayan uku ne ko dai ya kasance mijinta ko ya kasance muharraminta ko ya kasance ajinabiyinta akwai na hudu ajnabi shine wanda ba mijinta ba kuma ba muharraminta ba muharraminta shi kuma shine wanda ba zai iya aurenta ba ba shi ba aurenta ko su biyu suka rage a duniya ba zai aure ta ba shi kuma miji shine wanda ya riga ya aure ta ajnabi zai iya aurenta amma bai aure ta ba muharraminta ba shi ba aurenta mijinta kuma shine yanzu yake da sarautarta shine mijinta to su ne wannan to amama al'ajanib wato ba gaban mijinta ba kuma muharramanta ba sharaɗin farko ko ka'ida ta farko isti'abu jami'il badni illa mastusniya ya kasance tufafin nan ya rufe mata jikinta ga baki daya sai abinda Allah ta'ala ya ce ban da shi ya halatta za ta iya buɗewa ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها رواية أتكن تفسير ابن جرير الطبري رحمة الله عليه دقى ابن عباس رضي الله عنهما يتشي أي كف وجهها وكفيها وتتابقا هننت لقم هسكتها su ne ya halatta mace za ta iya bayyana a wajen waɗanda ba a janibin ba mazajenta ba ba mijinta ba sannan kuma ba muharramanta ba to za ta iya bayyana su a fili sai dai yanzu kuma a hannun ba yanzu fitina ta zo lalle ake yi lallan kuma sai ga sai ga hannun mutane wai an a rasa wai wai wai a rika ajiya. sai ka dauko ma a Facebook ko kuma a WhatsApp ko makamantan su sai ka dauko hoton wata mace duk lalle a hannunka kuma hannun nan farin sal ga kuma jajajaja ya rata sai ka dauko wai a rika ajiya. wai kana cewa mutane su rika addu'a Ko ka ɗauko hannun wani mana wanda yake faskare ko bai fi ba ka sa hannun wanda yake faskare hannun shi ƙaushi gare shi ba shi ne ba ya za ka ɗauko hoton mace da larabiya ko indiya kyakkyawa ka ɗauko hannunta ka sawai gashi ana addu'a aka kaga da walakin gora aniya to masusniyan nan shine hannayenta tafukan hannunta da kuma ne da kuma fuskarta su wannan nan shari'a musulunci ta ba ta dama za ta iya fita haka nan a buɗe su ma kuma in ta rufe ya fi su ma in ta rufe ya fi akwai kuma malaman da suka wajabta ma haka cewa sai ta rufa amma je kauri razihi ka sa matarka in za ta fita ta rufe hannunta ta rufe fuskarta ya musamman in tana da kyau sosai Ka'ida ta biyu a game da tufafin mata Allah ya kuna zinatan fi nafsi kai ya zama tufafin da mace za ta sa ya kasance ado ne a kan za ta fita waje ba a gaban mijinta ba to kai ya zama tufafin da za ta sa ya zama ado ne yanzu akwai hijaban da na ado ne jilbabi ne ta sa mayafi ne amma kuma ado ne an ɗinke shi ta shiga cikin amma kuma da ado ne ɗauka hankali yake tun daga yadin zuwa kwalliyar da aka mayadin da irin ɗinkin da aka masa sun ga fitina an guje mace sai a kama mutane a can to kai ya kasance qur'ani su wala yudina zinatahunna illa ma dhahara minha da a cikin wannan aya iskin babu. ka'ida ta uku an yakuna safiqan la yashiffu ya kasance mai kauri safiq shine ai gharif ya kasance mai kauri ne la ya shiftu kai ya zama kasiyatun ariyatun ne suka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin su cewa cewa cewa la ya dukhulna aljannata wa la yajidna rihaha ba za su shiga aljanna ba ba za su ji kanshin aljanna ba nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun munilatun ru'usuhun aslimatil bukhtil ma'ila annabi sallallahu alaihi wasallam yace matan ta gasu sun sa tufafi amma kuma tsirara suke kasiya sun ariya sun kenan gasu sun sa tufafi amma kuma tsirara su saboda ne saboda yadin yanayin yadda yake gashi an kama kuma duk komai ana ganin ta yau abin da kamai da mata kenan a talabijin da sauran kafafen sadarwa na zumunta abin kunya malam da intanet mace ta zama ba ta da tsada to wannan shi ma sharaɗi ne sannan na hudu an ya kuna fadfaban ghaira zayyiki sannan wannan tufafin ya kasance fadfaban mai faɗi ghaira zayyiki ba mai kunshi ba kun ga yana da bambanci da safiq safiq ana magana akan yajin ne me kimar yajin kaurinsa ya zama yana da kauri fadfab kuma an tashi za a yi mai faɗi kada ya kasance an yi kuntatacci kaya matsatsu wani abin da kai sai ka ga yan shekara 60 da yan shekara 20 ko 15 ko 17 ita yan shekara 17 ko lullubi ba ta da ita ita kuma yan shekara 60 wai ta sa hijabi dukun dukun ita wancan ce farin ta sa hijabin ba ko ita kuma wannan ita ce aka ce ta sa hijabin shikenan fa badal allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum sai aka ɗauki sama aka mai da shi ƙas aka mai da ita ƙasa aka mai da ƙasa kuma ta koma sama wal qawaid min an-nisa'i allati la yadunu nikahan fa laysa alayhinna junahun an yad'ana thiyabahunna ghayra mutabayyinatin bi zinati ko ma fi su ba laifi idan ba su sa hijab ba Suma wasu malaman malikiya suka ce idan tsohuwar ta kasance mai kyau ce tana da ɗan fatar tata bata gama kaushi kaushi ba ma ta lullube suka ce domin likulli saƙin lakin yanzu in kai dan shekara talatin arba'in arba'in da biyar baka ga ta burge ka ba ko dan shekara sittin da biyar ita kuma shekarun ta sittin kawai sai ganta kawai sai ga ta mai daidai kaga shari'ar musulunci ke duk wannan nan mu ne ake son a tsara mutuncin mutunci ake son a tsari duk mutuncin dan adam ya zube shi shi shedan fa babban burinsa shine ya ganin al'aurar juna kawai shi burin ke babban burin shi an kenan dan adam ya koma al'aurata ba ta da kima in dan adam ya koma al'aurarsa ba ta da kima bai rufe al'aurarsa to shi kan ya gama jin daɗi ka'ida ta ta biyar Allah ya kuna mutsayyaban kada mace idan za ta fita ta sa turare ta fesa turare yadda ta wuce ana jinta kun ga shi yasa aka ce amama al'ajani a gaban mazajen da ba mazajen ba mijinta ba ba ko muharramanta ba to da ka ba ta sa ba za ta sa turare ba tufafin ba za a sa musu turare ba ka'ida ta shida Allah ya shi halibasan rajuli kai ya zama mace za ta fita kuma ta sa kayan da suke kama da namiji amma a cikin gida daga ita sai mijinta babu laifi za ta iya sa masa kayan maza yi mana ba tana yi bane domin abin da zai ji daɗi to shi kenan sai ta sa ta sa wando amma za ta fito waje ba za ta sa wando na namiji ba ka'ida ta bakwai Allah bi halitta halifatan kafira kai ya zama tufafin ya kama da kayan kayan kafirai mata kaya ne da an gani an san na annani ne yanzu yin wannan kayan da yan kwaya suke sawa a samu a samu wata eh, shime shimice sunanta ko shimi-shimi ga ta nan da irin rigar leshi fara sai su ɗauko wani zani a ɗaura wani nan sana ƙara ɗaura wani ni ba su tafi a wannan nan mace za ta fita sai ta sa wannan tufafin ba za ta sa ba Allah ya kuna libasa shuhuratin kun ga anan sai tarayya da namiji shi ma kada ya kasance tufafin da za ta sa libasa shuhura ne ya sa kai zama kayan da za ta sa irin kayan sarauniya ingila in ta kwal kawai ga yanayin kyalkyali take tana kyalkyali kayan da za ta jawo hankalin maza da shi duka ba ta yi ba to waɗannan su ne ƙa'idoji guda goma na kayan mata su kuma waɗancan ƙa'idoji guda guda takwas su kuma guda goma na maza wajibi ne tufafin da za a sa ya zama ya cika waɗannan ƙa'idoji Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu akwai bayanai da suke da alaƙa da tufafi da yawa amma tun da mali ya kawo su hadisai sai mu karanta hadisan amma dai wannan a matsayin shimfiɗa muka mu karanta hadisi dai kafin mu tashi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة دقى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر أمير المؤمنين sani ɗin rashidi rashidin nabi a cikin al sananne ne mun san mun eh, a baya da yawa yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sun yace la talbasu al-harira kakusa al alharini tufafi ne da ake yin sa ce ke tsaga shi ke ke ke ke ke ana ce mata duzatul qazzi wata tsutsa ce asalin samuwarsa ake magana kai asalin samuwar shi alhari ne wata tsutsa ce da ake ci mata alƙazzu ita ce take amai amanta sai ya zama saƙa shi take sannan daga cikin khasa'is ɗinsu na asalin wuta ba ta ƙona shi idan ka ɗauki alhari ne ta jefa shi a cikin wuta to ba zai ƙone ba wasu kan fassara shi da silk da siliki kama silikin mu na yanzu na suke siliki aka jefa siliki a wuta cikin siliki sai dai ya zama maka roba da gan shi ya narki to alharimi wani irin tufa ne na daban da ita wannan tsutsar ita ce asali take saka shi an shi yasa suke cewa dan abin da adam yake takama da shi na jin daɗi to za a gan shi daga wasu ƙwari ne kaga mutum ya zo yana ta shan zuba yana jin daɗi to kuda ne ya yi bayan gida kudan zuma sunan shi ko annahlati sannan ya sa alharini ya sa alfahari to tsutsa ce ta taka aman tsutsa ne duk da tulqani mun gane to ne alhariya larabci alhariya tufafin yan aljanna ne sannan kuma yana da nau'uka kala-kala akwai wanda yake mai kauri akwai kuma wanda yake mai laushi akwai wanda yake shara-shara duka shi yasa sunayensa ke bayyana wani zubin kaza an ce masa didaj wani zubin a ce masa kusi kusi wani zubin a ce masa eh, abin nan a ce masa istabaraka duk sunayensa ne kamar yadda za mu ga wasu sunaye da annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana haramun ne namiji ya sa su kusan babu saɓani a tsakanin malamai a game da cewa haramun ne namiji ya sa alharini iyaka na mace ne aka yi sabani akwai malaman da suka haramta ma mace ba al-imam ibn abi shaykh rahmatullahi alayhi ya kawo ata daga wasu daga cikin magabata da suke ganin hatta mace ba za ta sa alharini ba amma maganar su ba ta da karfi maganar take ingantacciya ita ce alharini ya halasta mata su sha, saboda su dama yan ado ne aw man yunashu fi al wa huwa fi al-khisani ghayru mubin su mata dama Allah ta'ala ya halicce su dan ado ne amma namiji shi kayan adon shi ba su da yawa kayan adon namiji shine takawa da shaja'a da shi ne kayan adam ka ba a san namiji ya zama muta'anniki kullum yana gaban madubi shi ya za idan namiji ya zama kullum gaban madubi ya sai ya zama muhannisi sai ya zama muhannis ko muhannis sai ya zama ko hannis sai ya zama dan daudu ya zama mata mata shi ba namiji ba shi ba mace ba Allah shi kyauta Allah ka shirye ta ku. fa innahu man labisa fi duniya domin duk wanda ya sa alharini a duniya namiji to lam yalbasu fil akhirati tanadin da Allah ta'ala yayi a lahira na cewa wa yalbasuna thiyaban min sundusin to shi ba zai sa ba ba zai sa ba an haramta masa yana cikin wannan hadisi yana cin yana cin qawaid asalin ka'ida man istajala shay'a qabla awani uqila bi duk mutumin da ya gaggauto da abu lokacin su bai yi ba to sai shari'a sai ta haramta masa samun wannan abin gaba ke daya to wannan hadisi ne fikhun da yake karantar da mu tahrimu libasil hariri ala rijali dun nisa'i yana yana yana haramta sa tufafin alharini ga maza amma mata ya halatta su sa sannan fikhun sa na biyu annama allabisahu fi dunya la yalbasuhu fi al-akhirah duk wanda ya sa alharini a duniya ba zai ta shi a lahira ba sannan na uku min hussun bi ashabihi ƙa'ida, man ista'jala a qabla awani uqiba bi hirmani sannan daga ciki fikihu na hudu sun fitar da ka'ida ta aljaza, ubin jinsil amal kullum aiki ana ba da sakamakonsa ne gwaggwadon aikin in mutum yi aikin arziki sai a saka masa idan kuma bai yi aikin arziki ba sai a saka masa da kishiyar arziki Allah subhanahu ta'ala ya shiryatar da mu Allah madaukakin sauki ya albarka a cikin rayuwar mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh